alƙalaman majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa an kashe 'yan jarida bakwai a ukraine yayin da wasu da dama rayuwarsu ke fuskantar barazana kuma ana da zaton an kai masa hari har wuraren ayyukansu a cewar binciken na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kwararru suka yi ana gallaza wa 'yan jaridu a ukraine da kuma yin garkuwa da wasu yayin da wasu kuma aka kashe su alƙalamin majalisar na kwanan nan ya tabbatar da kashe 'yan jaridu bakwai a ukraine tun bayan da rasha ta mamaye ta a ranar 24 ga watan fabrairu kazalika ma'aikatan yada labarai sun rasa rayukansu a ukraine a lokacin da rasha ta kutsa yankin kirimiya a shekarar 2014 kuma buƙaci gwamnatin rasha da ta kare haƙƙin ɗan adam da suka hada da mutunta mutane da kare rayukansu da kuma tabbatar da baiwa 'yan jaridu damar gudanar da ayyukansu Hey! sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin